Masu sauraro barkanmu da yamma ga labaran ƙasa daga nan Premier rediyo da farko ga kaninsu. Shugaban hukumar aikin hajji ta jihar Kano ya ce ana nan ana tattauna batun yadda za a biya kamfanonin jiragen sama ƙarin kuɗin hajji da aka yi a bana. an gargaɗi manoma game da hatsarin da ke tattare da amfani da magungunan ƙwari domin inganta amfanin gona ƙoƙarin da ake na ciyar da ƙasa da abinci. Ofishin Kano na hukumar Kida na wani shirin haɗin gwiwa domin yi wa yara miliyan ɗaya rajistar haihuwa a nan Kano. Daga ƙetare kuma za ku ji tsohon Firaministan Pakistan ya isa gida a birnin Lahore bayan da wata kota Islamabad ta bayar da belinsa. To kanin labaran aka saurara na wannan rana ta Asabar Sha uku ga watan mayan shekara ta dubu biyu da da ashirin uku yanzu kuma sai cikakkun su na Kabir Bello Tukur. Hukumar aikin hajji ta ƙasa ta ce ƙarin kuɗin kujera da kamfanonin jirage suka nema ba zai shafi maniyyata ba. Kamfanonin sufurin sama na Airpeace da Azman da Max Air da kuma Aero Contractors sun amince da ƙarin dala ɗari biyu da hamsin akan kowace kujera. saboda tsawaita nisan tafiya da rikicin Sudan ya haddasa bayan kulle wato shawagi a samaniyar kasar. Shugaban hukumar aikin hajji na ƙasa Zikirallah Hassan ya ce wannan ƙari ba zai shafi kuɗin da alhazai suka biya tun farko ba kamar yadda al'umma ke hasashe. Premier Radio ta yi ƙoƙarin tuntuɓar sakataren hukumar aikin hajji a nan Kano wanda kuma ya tabbatar da cewa ana ci gaba da tattaunawa game da wannan ƙari. kuma nan ba da jimawa ba masu ruwa da tsaki za su yanke hukunci a kansa. Hukumar kiyaye haɗura a kan hanyoyin motar ƙasar nan ta nesanta kanta da wani labari da ke cewa tana shirin fara amfani da dokokin shari'a musulunci wajen hukunta masu karya dokokin tuƙi da amfani da hanya. Wata sanarwar jami'in hulɗa da jama'a na hukumar BC Kazim ta ce wannan labari ba shi da alaƙa da ma'aikatar su. a makon jiya ne dai wasu jaridun ƙasar nan suka rawaito kwamandan hukumar rashin wata jiha na kira da fara amfani da dokokin shari'ar musulunci ga masu karya dokokin tuƙi musamman ganin yadda dokokin hukumar suka gaza wato suka gaza ta fuskar hukunta masu laifi sai dai wannan sanarwar hukumar wato da hukumar ta fitar ta ce babban kwamandan hukumar na ƙasa dauda ali biyu ya umarci wanda ya yi furucin ya hallara a shar kwatarar hukumar da ke abuja domin kalamansa sun saba da dokokin hukumar. Sanarwar ta ƙara da cewa dokoki da ƙa'idojin da suka kafa hukumar ba na wani addini ko yankin ƙasa ba ne. Wani likitan iyali a asibitin Murtala Muhammad Dr. Abubakar Musa Yakubu ya ji hankalin al'umma game da illolin da rashin yashi magudanar ruwa ke haddasawa lafiyar ɗan adam. ya ce wato ya ce yayin da aka fara ruwan sama mai ƙarfi a jihar nan rashin yashe magudanar ruwa zai ta'azzara cutukan amai da gudawa da zazzabin typhoid da dai sauransu kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu fatima bako mansur to da fatan za mana afuwa nan gaba kaɗan za ku ji mu da wannan rahoto idan ya kammala shugaban ƙungiyar ma'aikatan jinya da unguwar ta ƙasa rashin jihar kano comrade ibrahim mai karfi muhammad ya ce hana likitoci fita a wajen ƙasar nan ɗanyen aiki ne domin ba a ba su haƙƙinsu wato ba a ba su haƙƙinsu yadda ya dace a nan gida Najeriya. Kwamarar Muhammad ya bayyana haka ne ga manema labarai lokacin da ke tsokaci kan yunkurin hana likitocin fita ƙasashen ƙetare da ma batun sayar da asibitoci mallakin gwamnati. Ya ce ƙungiyarsu ba ta goyon bayan sayar da wato sayar da asibitocin Najeriya domin jama'a ne za su ƙara shiga matsi. Yayin da su kuma 'yan kasuwa za su ƙara samun riba bangaren harkokin kula da lafiya. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan jinyar ya ƙara da cewa talakawa a halin yanzu sauƙi suke bukata a ko'ina cikin duniya. saboda haka akwai buƙatar hukumomi a kowane mataki su tashi tsaye wajen samar da kayan aiki da ma'aikata tare da inganta makarantu da cibiyoyin lafiya musamman a nan jihar kano da ƙasa baki ɗaya. asusun nan da majalisar ɗinkin duniya wato na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ilimin yara wato unicef da haɗin gwiwar ofishin kano na hukumar ƙidaya ta ƙasa za su yi wa yara miliyan ɗaya 'yan ƙasa da wato 'yan ƙasa da shekara ɗaya rajistar haihuwa ta hanyar na'urar zamani shugabar ofishin rahama fara ita ta bayyana haka a wani taron masu ruwa da tsaki na yini biyu inda aka tattauna muhimmancin amfani da na'urar zamani wajen yin rajistar haihuwa a wannan jiha. dangane da haka ne wakilin muhammad ya'u ya tuntubi daraktan ofishin hukumar kidaya a nan kano ismail hassan dogo ba kuma abin da yake ci masa rijistar nan da ake ta yara to an samu wata gabar da an daɗe ba a sami saboda yanayi na aiki da kuma kayan aiki ba a wa yara da yawa rijista ba a jihar kano kuma yi wa ake kusan kullum ita majalisar kula da dama tana da wani ofishi da ake cewa unicef wani asusu ne mai kula da harkar yara da ilimin su to su dama a cikin ayyukan mu na da kullum muna ayyuka da su kuma tana suna tallafawa ma'aikatan mu daban-daban ba daidai wannan gaban suke so su zamanantar da shi a baya shekara ta wuce mun yi gwaje-gwaje daban a kananan kuma daban-daban jihar Kano. Ka ɗauki yara na wucin gadi suka yi wannan aiki namu da unguzomi zoma da daban-daban da ake da su da malaman asibiti aka jaraba aka ga cewa ayi zai yi shine wannan karantin da wannan matsala ta rashin aiki ya ci gaba fito kuwa zaɓi jihohin ashirin da biyu ciki a Najeriya da kuma Kano tana daga cikin ashirin da biyu da aka gaba yanzu akwai jihohi takwas da za a fara yi ana so ya wannan aikin ne saboda gari da halin da ake ciki na da an ɗage shi za ka ci baya amfani da wannan damar to malam ismail dogo ya kuma bayyana yadda za a gudanar da ake rajistar haihuwar ta na'urar ta hannu ce kamar waya ce duk bayanan da za a ɗauka na yaran da iyayensu a wannan waya yake sai kuma idan an yi akwai ta ta yanar gizon da za a turawa su jami'an mu na cibiyoyin kananan hukumomi su za su ɗauko shi daga wannan yanar gizo sannan su yi wato abin da ake cewa printing fito da shi a takarda ta zahiri kenan sai a sa hannu sai a ba iyayen yaro. Kamar daga nan zuwa shi kuke sa ran za ku iya fara wannan rijista haihuwa ta kananan yara. Eh ba su sa ranar ba dai amma ana sa rai da sati ɗaya za su kawo jadawalin abin da zai wakana. Za a yi wannan bitoci kuma a jihar Kano an zaɓi santoci kamar guda goma sha biyar a rukune rukune na ƙananan hukumomi. To daraktan ofishin hukumar Ƙidaya a dan jihar Kano ya kuma buƙaci al'ummar wannan jiha da su ƙara himma domin ganin sun yi wa yaransu rajista da zarar an fara aikin. To da yake yanzu muna kan batun wato lafiya bari mu sake koma kan rahotonmu na baya. Da wani likitan iyali a asibitin Murtala Muhammad Dr. Abubakar Musa Yakubu ya ji hankalin al'umma game da illolin da rashin yashin gudanar ruwa ke haddasa wa lafiyar ɗan adam. Ya ce yayin da aka fara ruwan sama mai ƙarfi a jihar nan, rashin yashin magudanar ruwan zai ta'azzara cutukan amai da gudawa. da zazzabin typhoid da dai sauransu kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyar mu fatima bako mansur galibi dai a kowane lokaci da aka lura damuna ta karatu za a iske a kowace unguwa ko ƙauyuka da garuruwa ana ta ƙoƙarin yashe magudanar ruwa inda ƙungiyoyin aikin gayya ke bayar da ƙoƙari a wannan fannin gwamnatocin ƙananan hukumomi da ma'aikatun gwamnati da abin ya shafa a jihohi kan taimakawa ƙungiyoyin da kayan aiki domin azama su a wajen ganin an yashi magudanar ruwa an kuma kwashe da gwalan shara dr abubakar musa yakubu likitan asibitin murtala dai ya ce rashin yashe rashin magudanan ruwa na iya haddasa cutar hanta da zazzabin cizon sauro. Ta yadda wannan cututtukan suke yaduwa a ciki sannan kuma suke shiga cikin ko dai abubuwan mu na sha ko kuma abubuwan mu na ci musamman a lokacin damina a farkon ta da kuma karshen ta wanda a wannan lokaci ne akan samu kwanciyar ruwa a magudanar ruwa tunda baya gudana musamman a wuraren da ba sa kula da waɗannan a magudanar ruwa wajen tsabtace su da kuma yashi duk wani abu da yake toshe su kuma ya hana su gudanar ruwa. Wasu mutane da muka zanta da su a unguwannin kawo da gawuna sun bayyana matsalolin da suke fuskanta a dangane da magudanar ruwansu. Yawa matsalolin da muke samu shine kamar daga can bayan mu akwai ruwa mai karfi da yake tahowa daga wurin kulabrot amma kuma akwai wanda ke tahowa daga nan wurin Dagule kuma dai duk kan titin kulabrot ne. To ya fi ruwan cikin unguwa karfi wanda wannan ruwa shi yake zuwa yake hana namu wucewa. Sakamakon toshewar wannan kwalabar cikin so samu ne muna so a samu wanda ya fi wannan girma zan yi wa gwamnati shine da a taimaka mana a zo wannan kwalba a canja mana shi kuma da ainihin ita kwata da ta kullo daga cikin unguwa ta ma tana buƙatar gyara a zo canja muna kokari mu yashe duk shekara muna muna yashewa to Allah cikin ikonsa amma kafin shekara ta zago wurin sai kara toshewa yanzu kin ga shi kuwa mallam Suleiman Gida da Ismail wani masani ne a bangaren muhalli a nan Kano cewa yayi rashin yashe magudanan ruwa na taimakawa wajen haddasa ambaliya a nan Kano kamar yadda da aka fuskanta a damunar bara? Na farko akwai abin da haki ne na gwamnati, akwai kuma abin da al'umma ne ɗaiɗaiku za su iya yi. To abin da al'umma za su iya yi ɗin shi ne bai wuce su gyara kwatoci da magudanar ruwa ba, domin idan damunar ta kan kama ruwan ya samu hanyoyin da zai ke zurarewa yana wucewa inda ya kamata ya je. Don haka tun a halin yanzu mutane kamata su kula da wannan, su yi kokari su share kwatoci su yi clearing don su inda bola da shara ta toshe a cire. Malam Suleiman Gidaɗa ya buƙaci al'umma su rinka ƙoƙarin haɗa kai da gwamnati wajen tsabtace magudanan su ta hanyar yashe su musamman a wannan lokaci da damuna ke ƙara kama. Maryam Sa'id Tudun Wada, Premier Radio. To a gaida Maryam Sa'id ɗaliba mai sanin makamar aiki. To daga batun na wato da muna bari mu ji ga batun noma. Masu ruwa da tsaki a harkar noma sun yi gargaɗi game da hatsarin da ke tattare da amfani da magungunan kwari da zumar inganta noma da samar da abinci a ƙasar nan. Ko da a makon jiya hukumar nan ta nabda mai kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa ta ce ta samu labari daga ma'aikatan noma ta tarayya cewa ana zargin ƙasashen Amurka da Ingila na shigo da magungunan ƙwarin da suka lalace cikin ƙasar nan da sauran ƙasashen Afirka. wata sanarwa ta rawaito shugaban hukumar nafdac mojisola adeyi na cewa hatsarin da irin waɗannan magungunan ƙwari ke haifarwa babban abin damuwa ne saboda haka sun ɗauki matakan haramta shigo da wasu magungunan ƙwari ƙasar nan da yake tsokaci kan wannan batu malami a harkokin noma a jami'ar aliko dangote da ke wudil farfesa abba gaya ya ce duk da sanin yadda irin waɗannan magunguna ke taimakawa wajen kashe ƙwari a gonaki sinadaran da ake haɗa su na da ƙarfin da ke haddasa illa ga amfanin gona da ma ƙasa noman. pesticide eh, a aikin gona wato magani ne wanda ake sawa domin kawar da cututtuka da kwari na amfanin gona da kuma tsutsotsi shi pesticide ya kunshi maganin kwari wato insecticide ya kunshi maganin ciyawa wato herbicide ya kunshi maganin cuta wata da bacteria ke kawo wato bactericide ko wata fungus suke samarwa wato fungicide ko kuma wanda tsutsotsi a ƙasa suke samarwa nematicide to a gaskiya mu kan aikin gona ba ma so mu ga an yi yawan amfani da su saboda suna da illa suna da bayan sun kashe abin da ake so su kashe din to kuma su ne amfanin gonar illa ma na biyu kuma wasu suna shiga cikin amfanin gonar su zauna a cikin 'ya'yansu ne a cikin saiwa ne a cikin ganye ne a cikin kara ne a cikin ‘ya'yan itatuwan ne ‘yan adam ya ko dabba da to shi ma wannan sai kasance in ya taru a cikin jikin mutum to yana samar illa shi ma to saboda haka hakika yin amfani da pesticide magunguna na kayan aikin gona hakika iya da hatsarin gaske Farfesa ga ya ce akwai magungunan ƙwarin da ake samar da su ta hanyar amfani da tsirrai waɗanda ba su da illa saboda haka ya shawarci manoma su duba yiwuwar amfani da ire-iren su saɓanin na zamani da ke da ake amfani da sinadarai masu guba. To amma a zamanance yanzu an samo waɗansu irin wannan pesticide ɗin amma organic pesticide su waɗannan in organic ne. Mm. To amma kuma akwai organic pesticide su kuma yawanci ana amfani da su ne a ko kuma ana samo su ne daga tsirrai idan aka fesa su to insha ko kuma aka saka su insha Allah za su yi za su yi wa kayan amfanin gona amfani ba tare da sun yi wa amfanin gonar illa ba tare da sun yi wa wanda zai ci wannan kayan amfanin gona illa ba kamar misali wannan darbejiya wannan Ganyen da ko ta ko sai wata yana kunshe da wani nau'i na magani na kwari ko kuma ita kanta danyen maina danyar ganyen darbejiya za a iya konawa dabbobi eh, a sa a gaban su domin ya kore mata dukkanin kudaje ne kwari ne da makamantansu sai wannan lema duk su ma suna magani ke barkono wannan kinga barkono wannan shi ma yana maganin kwari amma kinga su ba za su yi mutum illa ba za su yi wani abu illa ba in ya ci Farfesa Abbaga kenan wani ƙwararre kan sha'anin noma daga Jami'ar Aliko Dangote da ke Wudil a nan Kano. Kuma labaran na zuwa muku ne daga ɗakin labarai na Premier Radio gidan rediyo na gari na kowa. Za ku iya sauraron ma na kuke a faɗin duniya a shafinmu na intanet a premierradio.ng ko ku bibi shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, Instagram, TikTok da Twitter a Premier Radio 200.7 FM. To sunana Kabir Bello Tuko da nake karanto muku labaran a daidai wannan lokaci. Za ma ku iya kallon mu kai tsaye a shafin mu na Facebook a Premier Radio 102.7 FM. Kashin farko na labaran kenan yanzu kuma kashi na biyu zai dora. Yayin da aka yi bankwana da karamar sallah a watan jiya, yanzu haka al'umma sun fara shirye-shiryen bikin babbar sallar bana. Wata ziyara da muka kai kasuwar dabbobi ta unguwa uku 'yan awaki an gano cewa raguna da shanu wato da raƙuma na jirge babu masu saye wato da muka tuntuɓi sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa alhaji sani gwaram ya ce hakan na da alaƙa da yanayin da ake ciki yanzu na matsin tattalin arziki da ƙarancin kuɗi. to har yanzu dai zan ce kamar yadda aka sani farashin da yake baya har yanzu muna nan dai akan wannan farashin shi harkar rago da saniya gaskiya ba abin da ya canza Dan ba su da kuɗi har yanzu ba sa daraja fiye da yadda kake zato na ɗaya kenan na biyu kuma yanayin sallan nan dama damuna ita kan kawo mana dabbobi in an fara sun fara cin ciyawa za ga raguna da shanu sun fito to a yanayin da muka tsinci kama bana har yanzu dai da saura har yanzu har yanzu babu ruwa dabbobi ba shan abinci ba dama mutane sai kama da karkara haka daga Nijar daga ina ne an samu ruwa to amma dai har yanzu mun ga alamun shiru ne san ba mu san ya Allah zai akan wannan tsara ba kuma to kamar ya yanayin ciniki yanzu a halin yanzu a kasuwar gaskiya ciniki ba ciniki saboda babu kuɗaɗe na mutane babu ciniki gaskiya da yanzu nan yanzu kama doron kasuwa kana gande ga raguna da shanu to amma da wahala ka ga yanzu mutum daga safiya zuwa dare girman kasuwa ta jihar Kano kamar ta unguwa uku ka ga ba su fi mutum a taƙaice sai ka yi ni ba ga mutum goma sun shigo siya rago kusa ne ba kamar nawa kuke sai da rago madaidaici ba farashi ne yawa ba rago yanzu misali yanzu ga wani rago nan uda nan gashi nan gashi ƙato ne da sallah ya kai dubu ɗari amma da bai fi dubu sittin ba gashi nan sittin zuwa sittin da biyar zuwa dubu arba'in ka zo dubu talatin ma za ka samu rago tinkiya duk za ka iya samu dan akuya in ka zo dubu goma sha biyu sha biyar duk za ka samu. ta ma dangane da batun tsada abincin dabbobi da sakataren kungiyar kasuwar yan awakin ke magana a kai kuwa mun tuntuɓi alhaji haladu lawan mai wani mai sayar da abincin dabbobi a kasuwar ta unguwa uku wanda ya ce su a bangaren su sai son barka domin sun fara ganin haske tun ma kafin sallar ta zo. so farashin harawa yanzu fatake sukan kawo mana manyan buhuna wanda ake kiran samiro muna saya dubu rudu mu ko muna saya hudu da ɗari biyar a nan yanzu abinda ake sai da harawa kenan akwai wannan kuma dusa ta alkama wanda da na ji a sati ɗaya da ya wuce tana kai dubu tara da ɗari biyar dubu goma amma yanzu ta dawo dubu takwas sai wannan kowar wake tana na a dubu hudu zuwa dubu hudu da ɗari biyar ita ma haka take so abin da yake ba mu wahala bana shine kai-kai kai-kai mai yal na jin a sati biyu da ya wuce muna sayar da shi dubu ɗaya da ɗari takwas zuwa dubu biyu amma a yanzu haka ya kai dubu uku da ɗari biyar dubu hudu ma yake har yanzu. kamar ya yanayin cinikin. eh gaskiya cinikin ba laifi domin wani abu mamaki muna ganin kamar kasar arashin wala amma wallahi tun yanzu an fara yin cinikin sallah ga dabbobi an kawo sun wadata to kuma mun wadatar dabbobin dama shine wadatar cinikin mu to inda dabbobi sun wadata za ka ga cinikin mu kuma yana garawa gaskiya ba laifi ana ciniki kamar masu siyan dabbobi a halin yanzu su tirke zuwa sallah suna kuka da cewa ciyar da dabbobin yana ci musu kuɗi sosai kamar idan an tirke sa ko rago kamar ya ci nawa kafin sallah ta bangaren abinci eh a gaskiya akalla dai in ka tirke sa a yanzu iya karancin abin da zai ci maka a rana ɗaya naira dubu biyu zuwa dubu biyu da ɗari biyar abin da zai ci kenan to kaga an kalli safa akalla kwana hamsin na sallah da ya rage akalla zai ci maka wajen dubu Eh, ɗari da wani abu to amma kuma ai kukan na ganin nan suke tunda wadda ka saya yanzu a ƙalla dubu ɗari uku zuwa sallan ai dubu ɗari biyar ko ɗari biyar da wani abu ake haihu. to ƙasa da wata guda kenan dai kafin sallar layya da aka fi sani da babbar sallah lokacin da aka fi tsananin buƙatar dabbobin yankawa domin ibadar layya sai dai ana fatan bana farashin ba zai yi tashin goron zabo ba kamar yadda aka saba gani duk shekara Wani dattijan ƙasa Alhaji Bala Muhammad Ɗanbatta ya ce rashin manufa da ƙarancin ilimi na daga cikin abubuwan da suka kashe siyasar ƙasar nan musamman a nan arewa. Alhaji Bala Ɗanbatta ya bayyana haka ne a wato ga Premier Radio a shirin hira ta musamman inda ya ce abin da ya bambanta siyasar da da ta yanzu shine 'yan siyasar wannan zamanin ba su da wata manufa sai su rutu kawai. Wato ba za ka haɗa siyasar da ba, da ba wanda aka yi da ta yanzu. domin siyasar yanzu nan tana da ruɗu iri-iri kuma in ka ce kai wato wato rigima shine ma ba ma a kula da ilimi ai ilimin ma ba a da shi ai yan kudu sune suke duba ilimi amma wani arewa ranka da wani ilimi kowa ya shi kwarar yashi shigo sai shi siyasa kuma aka maida wato siyasa ta ubangida aka maida siyasa kuma ta kuɗi kuma naɗawa ake yi mu can ai ba magana naɗi ai daga ward ne zuwa local government zuwa state executive zaɓe za yi mutane su fito kuma wannan din ma ka san sai ka sha wahala mm. don mutane suna kauce siyasa a lokacin sai ka je kauye kai illatin nasu ka musu muhimmancin abin to amma yanzu dukkanin siyasa in ka dauke su ai ba wani fa ai akwai gwalgwalo da yawa akwai ba ba ai manufa shirme ce a ah, to duk abin da za su ce maka abu ɗaya ne za su dinga gaya maka kullum kowace siyasa in tashi ai eh, za mu kyautata muku zamantakewar ku eh, za mu zo mu gina muku asibiti za mu ba ku ruwa da kawai shikenan dan majalisa duk in akwai majalisa da yawa in ka je wato a yanzu dinnan ɗaliba sai iya cewa a majalisa kwata kwata bai baye ne ka dauki da turanci ake magana in ka zo yan kudu sun dauko farfasa da sauransu kuma kudu sun fi mu waɗannan abubuwan kuma kai in ka zo nan gurin sai ba kai baka jin ka turanci ka komai kai tarance ka faɗi kauli da ba duk kai ta ƙarya ne dama ita siyasa ƙarya ce ai shi dan siyasa muna kiran shi a man of many words ake kai mm-hmm. ya ce wannan baki ne ko sai ai fari ne Alhaji Bala Batta wanda tsohon babban sakatare ne kuma tsohon jagoran harkokin aikin gayya a nan Kano ya ce rashin shugabanci na gari na daga cikin abubuwan da ke kawo koma baya ƙasar nan saboda haka akwai buƙatar al'umma su rika hankalta wajen zaben shugabannin da za su wakilce su an buƙaci masu riƙe da mukaman gargajiya da su rika jaddada al'adunsu domin ƙara inganta su a jiyar rano kuma hakimin garin malam alhaji lawan abubakar madaki ya buƙaci haka a wani bikin wato wani bikin daba karo na farko da ya gudana a jiya juma'a a yankin da ya kara da cewa hakan na kara zumunci da kara haɗin kan al'umma tare da farfaɗo da ci gaban al'adun hausawa da kuma tarihinsa a idon duniya abin da yasa muke ba wannan hawa namu muhimmanci domin farfado da al'ada ta wannan karamar hukuma ta mu. a sakamakon a baya ba mu san ana irin waɗannan abubuwa ba Allah ya ba mu lokaci kuma muke son mu yi amfani da wannan lokaci mu nuna al'ummar garin malam godiyan mu ga Allah subhanahu ta'ala ya dora mu akan wannan mulki dan haka duk shekara muna gabatar da wannan hawa idan Allah ya sa mun gama haye hayan mu na rano shine dalilin da yasa muka kaddamar da wannan hawa namu a yau dan haka a yau wannan rana ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna nuna mu wannan dimbin al'umma ta hakimin ya kuma gode majalisar masarautar na ƙarƙashin jagorancin sarki alhaji kabiru muhammad inuwa da 'yan majalisar sa haɗin kan da suke bashi wajen tafiyar da mulkin jama'a cikin gaskiya da amana to idan muka tsallaka ƙetare kuma tsohon firaministan pakistan imran khan ya isa gidansa da ke birnin lahore bayan da wata kotu a islamabad ta bayar da belinsa an dai sako jagoran 'yan adawan kasar wato ne bayan ya kwashe kwanaki a hannun jami'an 'yan sanda sakamakon zargin da ake masa na cin hanci da rashawa talata da ta gabata ce jami'an tsaro suka tsare imran khan al'amarin da ya haifar da tarzoma a wasu sassan kasar ta pakistan tsakanin magoya bayansa da jami'an tsaro da hakan ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane kimanin goma yayin da wasu ɗaruruwa ciki har da jami'an 'yan sanda suka jikkata. fayafayen bidiyo sun nuna yadda dubban magoya bayan tsohon firaministan suka yi masa maraba inda suka rika wasanni da kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye. To labaran kenan daidai wannan lokaci amma kafin mu sallama ga maimacin wasu daga cikin muhimman su. A cikin labaran kun ji cewa hukumar aikin hajji ta jihar Kano ta ce ana nan ana tattauna batun yadda za a biya kamfanonin jiragen sama ƙarin kuɗin hajji da aka yi a bana. an gargaɗi manoma game da hatsarin da ke tattare da amfani da magungunan kwari domin inganta amfanin gona ƙoƙarin da ake na ciyar da ƙasa da abinci da ƙetare kun ji tsohon firaministan pakistan ya isa gida bayan da wata kota a islamabad ta bayar da belinsa ta gaida aliyu abubakar gitsire ta ce labaran shehu usman salihu ya sa da ku sunana kabir bello tukur nake cewa sai an jima.